أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته albarka mu da saduwa a daidai wani lokaci mai albarka a wannan rana ta juma'a mana tare da fadilatul mu'azzin a shef suhail abdul malik hafiz wanda yake muna kira sallah a daidai wani lokaci mana tare da kuma fadilatul ma'alid doktor al'ustaz ustaz abdurrahman ibn abdulaziz al-sudais wanda shi ne zai jagorance mu a wannan rana mai albarka a wannan juma'a babban limami mai kula da masallatai guda biyu na alharamain sharifai a sheikh abdurrahman sudai shi zai jagorance mu insha Allah ta'ala a wannan <clears throat> rana mai albarka muna fata Allah ta'ala da ta damu da abin da malam zai karanta da mu na alkhairi ya zama kuma mai tasiri a gare mu a cikin duniyar mu lahiran godiya ta tabbata ga Allah muna gode maka ubangiji muna neman taimakon ka muna neman gafara ka muna tuba a gare ka muna kuma yabo a gare ka na ayi alkhairi dukkaninsa mun shaida ba abin bauta da gaskiya da cancanta sai Allah shi kadai ya sanya ilimi da zaman lafiya da kuma kwanciyar hankali shine asalin alkhairi da kuma kwanciyar hankalin zukata sun samu haske da hasken hikimar ubangiji sun da dada a cikin wannan ambaton da suke da bakinsu don haka suka yi riko da shi da wannan kamun nasu kamar riko na shari'a kuma Allah ya isa zama garkuwa ga mai neman shari'a na shaida kuma lalle annabi mu jagoran mu ne annabi Muhammadu bawan sa ne manzon sa ne Allah ya karfafe shi da wannan haske da kuma wannan fa'idodi masu yawa da kuma sahabbansa wanda suka samu babban matsayi ya kibance ma'abuta ilimi da masu bakin iyaka da wani girma mai girman gaske a ne shiriyar bayan Allah gaba ɗaya kuma abun koyi ga masu imani tsira da amincin Allah ƙara tabbata gare su da kuma iyalan gidan tsarkakakku da sahabbansa masu wannan farin fuskan nan da tabi'ai da wanda suka fi tafarkin gaskiya har zanta kiyama da mu da salati mai yawa a gare su bayan haka ya ku bayin Allah ku ji tsoron ubangijin ku mafi girman tsoronsa lalle ne mafi girman wasiya ita ce kuma wasiyar ubangijin talikai gaba daya Allah ta'ala ya cewa lalle hakika mun yi wasici ga wanda suka yi ma abota littafi kafin ku da ku da ku ji tsoron Allah me ya kai girma irin wannan idan aka samu jin tsoron Allah ya zama shi ne jagora kuma ya zama al'amuran da ake samu na ƙarshe zama godiya ga Allah a wajen tsoron Allah ne dukkanin rayuka suka ji daɗi zuwa ga wani babban matsayi da aka samu kusanci gare shi ya ku taron musulmai lalle baya daga cikin abin da za yi gare mu ga ma'abuta hankali da kuma tunani cewa ita shari'ar musulunci tana tsara ma bayi al'amuransu gaba ɗaya akan na rayuwa da kuma makoma kuma da abin da aka yi nufi da shi a cikin wannan shari'a ɗin shine tsare wannan tsari na al'umma ɗin da kuma tabbatar da wannan zaman lafiya ga al'umma ta hanyar da ake tabbatar da wannan tsari na ɗan adam ɗin yana daga cikin abin da za mu sani na mutane kala biyu da kuma masu girma kashi biyu su ne wannan jagororin a wannan zaman lafiyan kuma su ne jin daɗin mu gaba ɗaya malamai wanda suke tsare shari'ar mu da kuma sojojinmu da suke bakin iyaka masu tsare ta su malamai suna tsayuwa ne da wajen isar da wannan saƙon da zai gyara halayen mutane da kuma ayyukansu da abin da ke gabansu na wannan girma da ake da shi a cikin duniyar su malamai su ne jagorori kuma su ne wannan jagoran musuluncin su ne masu tsare addini masu tsare shi kuma wannan al'amarin babu mai iya tsayawa a kansa sai dai ma'abota ilimi masu ikhlasi malamai masu tarbiyya wanda suke da hankali mai kyau da kuma jagoranci mai kyau na ishahadi wanda suke yi hukunci akan abin da yake na usul da ka'idodi kuma suke auna al'amura na addini da wannan tsarin da abin da ke na manufofin addini samuwar malamai a addini shine dalilin zaman lafiya sai dai wasu daga cikin mutane ba sa wannan kima ta malamai ba suna yin kaskanci da wulakanci da kuma tozartarwa ga malamai me ya kai laifin su a wannan tsakanin mutanen kuma me yake wannan batsayi da Allah ta'ala ya ba su kamar da Imam Muhammad yake cewa ya fi uwana imani yana daga cikin al'amuran da za mu sani na girman rashi shine rashin da muke gani da yake gani girma a wajen mutane shine rashin malamai masu tarbiyya masu jagorancin musulunci su ne magada annabawa kuma masu mamaya annabawa da manzanni su ne waɗanda suke jin daɗin tafiyar da al'amuran al'umma su ne haske gare su kuma su ne fitilu na al'ummutane mutane su ne kuma masu shirye da mutane da su aka shirye da addini nan da kuma shi aka tsare addini kuma da su aka ɗaga wannan milla din ta musulunci da kuma su aka ɗaga wannan darajar musulunci ya tabbata da imam Muhammad daga wasu daga cikinsa daga hadisin Anas ibn Malik Allah kara musu da yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa lallai misalin malamai kamar misalin taurari ne da ake samun shiryar hanya da su da dare idan mutum ya kan sahara ko na cikin wata yana ruwa idan wannan ta ya tafi to lalle da taurari duk al'umma za su yi bata a daji kam haka ne malamai ake samun su idan suka tafi sai a bata kamar yadda muka sani ne wannan bala'in ya same mu za mu tuna da maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa Allah baya ɗaya da ilimi ta wajen cire shi a cikin zukata sai dai yana cire ilimi ne daga wajen jama'a ta hanyar ɗauke malamai idan aka bincika ba malamai sai mutane su riƙi jahilai su dinga yin fatawa in aka musu tambaya suna fatawa ba da ilimi ba su ɓata su ɓatar imam al-bukhari musulmi suka tona hadisi Abdullahi bin mas'ud Allah ta'ala ƙara masa yadda yana cewa na hore ku da yin riko da ilimi kafin a ɗauke shi a cikin ku ma'ana ɗauke ilimi shine tafiyar ma'abota ilimi. ali bin abi talib Allah ƙara masa da yake cewa yayin da malami ya mutu to lalle an tunkuɗe wani abu na katanga a musulunci ba wanda zai iya tun rufe wannan sai dai a samu wasu daga cikin malamai kuma daga baya imam al haɗi ne suna hadisa shi abul iman ma'abota ilimi suna faɗi a wajen faɗin Allah ta'ala wajen tafsiri cewa ba kwa ganin yadda muke zuwa muke ma ƙasa ne muna zarrage ta wannan suna rufin cewa mutuwan malamanta ne da mutanen kirkinta ya kai ɗan uwa ka duba ka gani wannan hasara ta rasan malami da ake yi babu wani abin da aka samu na rashin irin wannan kuma ka sani cewa idan malami ya mutu to babban al'umma gaba ɗaya ne suka mutu kamar yadda ake cewa mutuwar kai ba mutuwar mutuwa ɗaya ba ce sai dai mutuwar kai to mutuwar al'umma ne gaba ki ɗayanta kamar yadda Hassan basali Allah ta'ala ya masa sai cewa shi mutuwar malami to wani gwagi ne babba a musulunci ba wanda zai tare shi ko da ran dare da rana suna tafiya ne ɗaya daga cikin magabatan an tambaye cewa menene alamar kiyama kuma menene halakar mutane yace idan malaman sun mutu yayin da zaid bin sabit ya mutu abdullah bin abbas Allah ta'ala kara masa da yake cewa wa yake son ya ga yanda ilimi yake tafiya to haka ilimi yake tafiya idan har aka samu ma'abuta ilimi da tsoron Allah suka mutu to lalle an samu ta kofa babba a musulunci kuma mutuwar malami babba to wannan yana ji munajati da ubangijinsa yana samun wannan ni'ima din da ubangiji shi mutuwar mutumin kirki kuma a wajen mutane wannan na ce a ga al'umma wannan kuma rage ne ga musulunci gaba sa yana daga cikin abin da za mu kula da ciyaku bayan Allah wannan bibiyar malamai da ake yi ake cin mutuncinsu da kuma ƙoƙarin kwance abin da suka kulla na ƙwarai kuma wannan mutuwa na ilimi da kuma jagoranci mai girma da muke gani wannan yana sa malamai ne sun ga samu bala'i a cikinsu da kuma wasu wanda suke koyi da su a suna fara labari akan wannan kuma me ya kai wannan hasarar zukatan namu idan muka yi rashin waɗannan ya zama cewa mun shiga cikin bala'i ya zama wajibi a cikin mutane gaba ɗaya san girma irin wannan rashi din kuma a dinga ambatan malamai da ambato mai kyau wanda duk ambace su akan abin da ba mai kyau ba to ya ɓata akan hanya yi musu addu'a suna rayu ko suna mace wannan wajibi ne kuma muna godiya ga Allah akan wannan kaddara da yake yi babu abin da zamu faɗi sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka muna jagoranci akan wannan rashin malamai da muke yi Allah mai mana gurbin musu da mafi alkhairin su kar mu ɗaya tsammani ya ku bayan Allah alkhairi yana nan har abada ga wannan alƙiyama din har zuwa ta alƙiyama idan jagora ɗaya ya mutu a cikin mu to wasu jagorori kuma za su tashi a bayansa haka da al'amuran yake tafiya ya ku al'ummar musulunci abu na biyu da za mu kula da shi mai girma kuma su ne waɗannan jagororin jami'an tsaro wanda suke jagoranci suke gadi wannan tsarin nasu wannan tsarin asalinsa tabbatacce ne kuma rashansa yana sama wannan masu tsare addini da kuma tsare garuruwa babu rayuwa sai da su kuma ba wanda ya ce ya wadata da su daga mutane gaba daya muddin da ya zama cewa akwai dai masu numfashi a bayan kasa madalla ga wannan sojojin namu madalla ga sojojinmu wanda suke bakin iyakanmu garinmu ya mu bishara su ya zo daga Abdullah bin Abbas Allah kara masa da yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wasu idanu guda biyu wuta ba ta shafe su ba idanu da ta kwana tana kuka saboda Allah da kuma idanu da ta kwana tana gadi saboda Allah Imam Tirmidhi ne ya rawaito wannan hadisi yace wannan hadisi hasan ne Imam Al-Bukhari ya rawaito daga hadisin Sa'ad bin Sa'ad Sa'idi Allah kara masa da yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wannan ribabi zaman dako saboda Allah ya fi alkhairi a cikin duniyar abin da ke cikinta kuma ɗaya da ɗayan ku zai aji bula wajen rataye rigarsa a cikin aljanna ko kwari da bakansa ya fi duniyar abin da ke cikinta a gidan aljanna haka nan kuma duk abin da muke gani ya fi duniyar abin da ke cikinta ya tabbatar ga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa tsayuwa bakin dako a rana ɗaya da dare ya fi yin azumin wata ɗaya da tsaiwar dare ko da mutum ya mutu za a tafiya mai da aikin nasa wanda yake aiki da shi kuma amintar da shi daga fitina imam muslim rai hadisi shi mu mamaci ana cika masa aikin sa ne kawai sai dai wanda ya murabata fi sabilillah shi Allah ta'ala yana ci gaba da jagorantar da al'amarin sa izuwa kiyama manzo Allah sallallahu alaihi cewa kowane mutum in ya mutu za a dakatar da aikin sa sai wanda ya mutu a wajen ribadi saboda Allah to wannan shi za a ci gaba da ayyukan da aikin sa izuwa kiyama kuma za a amintar da shi daga fitinar kabari imamu tirmizi ne rutun hadisi ce kuma na hadisi ne hasan sahihi imamu qurtubi Allah ta'ala mai rahama yake cewa a cikin hadisi guda biyu dalili ne da ke na cewa ribaɗi tsayuwa bakin daga yana ci ne mafi alkhairin aiki wanda yake tabbata a ci cikin tabbata bayan mutuwa duk ayyuka kuma ba za a samu irin wannan ci gaban ba sai dai samun kubuta daga dan adawa da kuma kiyaye wannan mutunci na addini da kuma tsaye da mutunci na addini gaba ɗayansa wannan ne aikin da ladar take ci gaba da gudana wanda ake aikatawa na aikin kirki Allahu akbar Allahu akbar ya kuma tsayuwa bakin daga ku sani cewa lallai hakika labari ya tabbata ya zo muna cewa ku ku ne sojojinmu ba ku da tsoro yayin da kuka ga fuskar makiya a bakin iyakarmu sun zo muna to da ka wani irin suka samu wanda wannan jagororin sojojin namu suka tsaya a bakin iyaka wajen wannan riba ina saboda Allah wace falala kuma kuke nema bayan wannan da kuke jira din wanda ya tabbata a ce ibn tamiya Allah ta'ala kara masa na cewa daga malamai da yawa suka ce riba'i saboda Allah ya fi itikafi a cikin masallatan Madina da Makka da sauran masallatai ya zo mana labarin cewa daga labarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam magana ingantacciya ta gaskiya wadda babu ƙarya a cikinta kuma babu wani daga cikin abota yaƙi wanda ƙura za su shiga cikin hancinsa ya kuma sai zai shiga wuta wannan littafin Allah ne da yake bayyana mana cewa lalle matacce ba wai mushe bane a cikin dan haka Abdullahi bin Mubarak ya rubuta ma Fudail ibn Iyad Allah ta'ala kara masa yadda yana yana zaune a Haramain yana ce masa cewa yayin da littafin da Fudail ya zo masa sai zai zubar da hawaye a idanunsa yace Abu Abdurrahman yayi gaskiya haka ya kasance ma'abota ilimi haka ya kasance ma'abota ilimi masu ikhlasi suna tabbatar da hujja a wajen ribadi a wajen tsare garuruwan musulmai saboda abin da suke dauke da shi na farala mai girma da kuma asar mai kyau wajen tsare gwajaje masu daraja wanda suke da kima a wajen musulmai da tabbatuwa akan wannan akan garuruwa da kuma bayi ga baki ɗaya da sauran garuruwan musulmai lalle hakika mun muna alfahari da al'amarin da yake mai girma a tare da mu cewa ma'abota tsaronmu da masu tsare muna wajajenmu da kuma matsayin da muke ɗauke da shi lalle wannan sojojin suna tsayuwa ne a wajen tsare iyaka a gare mu da kuma al'amuran da suka shafi al'amarinmu kuma suke tun kuɗi muna a wa'annan muna tafiyar musu da sako daga wannan mumbari mai albarka wata gaisuwa da muke musu ta girmamawa da ci gaba a cikin lamarinmu akan wannan ci gaba da suka samu da kuma tarihin da ya rubuta nasarorin da suka samu muna yi musu gaisuwa ta girmamawa da kuma yin abin da yake na girmamawa gare su da yabo kun samu nasara mun yi bacci ku kuma ku tsaya a kuna gadin mu da haka kuma wannan falala ce da Allah ta'ala ya kawo muna a wajen ci gaban da aka samu kun samu babban matsayi sai zama wajibi gare mu mu muku addu'a da wannan babbar addu'ar za mu muku daga al'amura wanda suke na alfahari wanda Allah ta'ala ya daga darajar ku a kanta haka ne ya kasance da girmamawa za mu muku in ba haka ba ba za mu iya ba wannan matsayi ne da Allah ta'ala ya baku wanda kuma ɗaukaka ce wanda take tabbata gare mu a tsakaninmu da ku da haka kun yi nasara akan wannan nasarar da ku ya ku sojojin mu zarata kuma kun samu babban matsayi akan wannan dan haka sojojinmu su ne abin da za mu dinga tattaunawa ba su da wani abu a ƙasarsu wanda suke na tawaya gare ta kuma wannan dama ce da Allah ta'ala ya bayar ta wannan babbar baiwa da ya Allah ta'ala ya bamu na tabbatuwar diga da ku a wajen wannan yaƙi din kuma wanda suka ji rauni suna da lada insha Allah ta'ala wannan jin raunin da kuka yi ɗaukaka ce gare mu mu gaba ɗaya mu ma kuma wannan karama ce da kuma abin alfakari Allah yana tare da ku Allah kuma ba zai kaskantar da ayyukan ku ba a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya kun suka ce masu imani idan kun haɗu da maƙiya ku tabbata ku ambaci Allah mai yawa wala Allah za ku samu rabauta ku yi da'a ga Allah kar ku dinga barin ana rarraba kawunan ku kuma sai ƙarfin ku ya tafi sai ku yi haƙuri lalle hakika Allah na tare masu haƙuri lalle hakika nasara Allah tana kusa lalle hakika nasara Allah tana kusa lalle hakika nasara Allah tana kusa Allah mun albarka da ni da ku a cikin littafinsa da sunna ya amfani da ni da abin da ke cikin sa na da ayin hikima ina faɗin wannan magana tawa ina neman gafara Allah da ni da ku da dukkan sauran musulmai maza da musulmai mata daga dukkanin zunubi da kuskure da kurakurai ku nemi gafara Allah ku tuba gare shi lalle hakika ubangiji na mai gafara ne ko mai jinkai ne godiya ta tabbata ga Allah godiya wadda take tabbatuwa ga girman Allah mai girma na shaida babu bauta da gaskiya da cancanta sai Allah shi kadai kuma na shaida Allah annabi Muhammadu bawon sani kuma manzon sani mafi alkhairin wanda ya tabbatar da shari'a da kuma tsira da amincin Allah da albarka kara tabbata gare shi da iyalan gidansa da sahabbai da tabi'ai da wanda suka bi tabarjin ga san kiyama bayan haka ya ku bayan Allah ku tsoron ubangijin ku gode masa lalle hakika duk wanda ji tsoron Allah Allah zai tsare shi wanda ya gode masa zai kara masa daga abin da mai kyautarsa ku sani cewa lalle mafi girman zance shine maganar Allah mafi girman shari'a kuma ita ce shari'a ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam mafi sharrin al'amura kuma sune ne kirkirarren su dukkanin bata bata bai bata ce ku yi rikuwar jama'a domin hannun Allah na tarar jama'a wanda kuma ya keɓance to ya keɓance a wuta ne ya koyi uwa musulmai yana daga cikin girman ni'imomi wanda Allah ta'ala ya muna ni'imar zaman lafiya da kwanciyar hankali garinmu da godiyar Allah tana daga cikin kwanciyar hankali kuma a tsare take a koda yaushe da an tabbatar da wannan zaman lafiya din kuma tana hannun ubangiji a tsarkake daga hannun makiya Allah waɗanda suke yin ƙoƙarin kawo cikas Allah ya tsare ta kuma ba ta za ta ci gaba da kasancewa a wajen tsarewar Allah sannan kuma da wannan sojojin namu da suke bakin iyaka da kuma waɗannan masu harbin nan da sauran abubuwan da muke ɗauke da sunan makamai da kuma taimakon da muka samu na wannan hannun da aka hada na 'yan uwa wanda suke na yaƙi a cikin manganinsu da ayyukansu da kuma kafasi da suke da shi da wannan tsarin da Allah ta'ala ya basu da tsarewa da suka yi da kuma ƙoƙari a wajen tabbatar da wannan jin daɗi da zaman lafiya ɗin da wannan jarabawa da aka samu da hanyar da tunkuɗe duk wasu rotar da suke zuwa na 'yan ta'adda da kuma ƙoƙarin da suke yi wajen tabbatar da zaman lafiya a wannan garin na tauhidi da kuma garin sunna garin da ya kunshi haramai ne sharifai da kuma tsare yan uwa da mutanen da suke gari da tsare wajaje masu daraja na ibada da kuma abubuwan da suke wanda ake tabbatarwa da wajaje wanda suke na ci gaba a wannan ƙasa da kuma don tabbatar da wannan cin zaman lafiyan don su tunkuɗe duk wasu makiya yan ta'adda da kuma wannan ta'addancin nasu akan zaman lafiyanmu da kuma wannan tsari na kasa da muke ɗauke da shi don haka suna ɗauke da wannan tsari wajen ci gaba a wannan gari namu mai albarka da ake tunkuɗe wannan duk ta'addanci da yake saba ma shari'ar Allah da kuma wannan tsari na ƙasa na ɗan adam don haka gobe kuma gobe da izinin Allah ta'ala muna da bishara da za mu yi muku akan wannan nasara da kuke samu da kuma ci gaban nasarorin da suke tabbatuwa a cikin wani gari da kuma makiya wanda suke lalatattu a wannan ranar ne za ku samu farin cikin Allah da mummine za su samu wanda Allah zai ba su saboda nasararsa Allah mabuwayi ne kuma mai rahama ne alƙawalin Allah ne baya saba alƙawalinsa sai dai da yawa daga cikin mutane ba san haka ba ya bayan haka kuma ya ku bayan Allah ba za mu gushe ba muna ci gaba da tun kuɗi da waɗannan bayanai a wajen wannan ci gaban da muke samu wajen tabbatar da ci gaban da aka samu na lafiya a wannan gari na haramai na, sharifain da kuma sauran garuruwa da muke da su gaba ɗaya a wajen tsare lafiyarku da kuma samun zaman lafiyar iyalinku da gidajenku musamman ta hanyar wannan yaduwar wannan sabuwar annoba kuma da muka sake gani wadda ja'iha wannan korona din da muke gani da wanda abubuwan da muke sake samu kuma taka tsantsan a wajen tsare wannan social distancing da sanya kuma face mask da kuma hana taruka da ake yi da kokari wajen ganin an samar da wannan magani na tun wannan cuta ɗin da ake yi a cikin wannan gari don haka zaman lafiyar mu shine rayuwar mu musamman wajen dawo da wannan abubuwan da aka sake tabbatarwa ga 'ya'yanmu maza da mata a makarantu da kuma wajen da ake karatu wanda ma'abuta ilimi suka kula da irin wannan janibin da kuma zamantakewar mu da kwamitin mu da kuma wannan jagoranci na ilimi na lafiya da ake kula da shi mai lafi da ƙoƙarin kaucewa wajen wannan yalla labaruka na karya. Allah tsare garuruwanmu da sauran garuruwa na musulmai daga dukkanin a cutarwa da kuma buki don haka ku yi salati taslimi ya ku bayan Allah ga annabin nan zaɓaɓɓe wanda Allah ya zaɓe shi lalle hakika ubangiji ya umarce ku da akan wannan ajalla wa Allah ta'ala yake cewa a ta magana mai girma kuma bai gushe ba akan wannan magana ta mai ilimi ne akan ta lalle hakika Allah da mala'iku suna salati ga annabi ya kun da ce masu imani ku yi salati ta silimi a gare shi Allah ya kara salati ga annabi Muhammad da iyali annabi Muhammad kamar yadda kai salati ga annabi Ibrahim da kuma iyali annabi Ibrahim lalle hakika kai abun godiya ne Allah Allah kai albarka ga annabi Muhammad da iyali annabi Muhammad kamar yadda kai albarka ga annabi Ibrahim da iyalinsa ya Allah kai ne mai abun godiya Allah kai da khalifofin nan shiryayyu da kuma shugabannin namu masu shiryarwa abubakar da umar da usman da ali da sauran sahabbai da tabi'ai da wanda suka fi tabarin gaskiya a izan tashi kiyama da mu da su a cikin rahamarka ya ubangiji masu rahama Allah ka ɗaukaci musulunci da musulmai Allah ka ɗaukaci musulunci da musulmai ka kaskanta da shirka da mushirkai ka darka ce makiya addini ya Allah ka sanya wannan gari kuma ya zama amintacce mai zaman lafiya da sauran garuruwa na musulmai Allah ka amintar da mu a garuruwanmu Allah ka amintar da mu a garinmu da jazukanmu ka gyara mana jagororinmu da masu kula da al'amarinmu ka karfafi da kuma tabbatar da da kuma miƙar da da jagoranmu khadimul khairmain sharifain Allah ka datar da shi da yarimansa da abin da yake shine ɗaukaka da musulunci da kuma gyara halayen musulmai abin da yake kuma shine alkhairi ga gari da kuma bayi Allah ka datar da dukkanin jagororinmu wanda suke jagoran musulmai ka sanya su masu aiki da shari'arka Allah kuma ka sanya su masu taimako addininka Allah ka yayi damuwa ga masu damuwa da bakin ciki ga masu bakin ciki masu bashi Allah ka biya masu basu kansu ka warkar da marasa lafiyar da marasa lafiyar musulmai Allah ka yi rahama ga wanda muka rasa a waɗanda suke jagororinmu da malamanmu da alƙalanmu Allah gabarta musu kai musu rahama da kwamandodinmu ya Allah Allah ka yalwata makwancinsu ka wanke su ya Allah daga zanubansu ya Allah Allah kuma ka tsame su daga zunubansu kamar yadda ake tsame fararen kaya daga datti Allah kai mana rahama da rahamarka idan muka rayuwa mu ta kai zuwa ga abin da suka tafi a kai Allah wanda suke rayu a cikin su ka ƙara mai tsawon rayuwa da da'a gare ka da kyauta aiki ya zal jalalu ikram wanda kuma ya mutu Allah ka sauka mai da wannan mamakon gajimar rahama ya Allah da yadda gare ka sanya ya a cikin aljanna ka madaukakiya Allah ka ɗaukaka darajarsu ka ɗaukaka darajarsu ya Allah a cikin firdausul a'la ya zal jalali wa ikram Allah ka mai gurbin su a cikin nagartatu Allah karka haramta mana ladarsu karka fitine mu a bayan su ka gafarta mana da mu da su ya Allah ya Allah wanda baya a tozartar da rundunarsa Allah ka taimaki sojojinmu Allah ka taimaki sojojinmu da ma'abota tsaronmu wanda suke tsake bakin iyaka ya Allah Allah ka tsare su a bakin bodar su Allah ka tsare su da tsarewar ka wadda ba ta bata da daukakar ka ya Allah wadda ba a samu nasara a kanta da kuma alfaharin ka ya Allah ya zal jalalul ikram Allah ka karbi shahidan su marasa lafiya ka ba su lafiya wanda ka ji musu ka ba su lafiya ka dawo da su gidajen su ya Allah suna masu nasara da ganima Allah ka ba su iko akan makiyansu ya zal jalalul ikram Allah ka ɗauke mana tsadar rayuwa da annoba da kuma zina da girgizar ƙasa da jarabawa da mummunar fitina abin da ya bayyana da kuma abin da ya ɓuya gare ta Allah ka ɗauke mu wannan annoba da dukkanin rashin lafiya ka tsare mu daga da kuturta da kuma annoba ya Allah da dukkanin rashin lafiya Allah ka ɗauke mu wannan garin namu wannan annoba ɗin da sauran garuruwa na musulmai da duniya ga baki ɗayanta ya ubangiji ka ba mu kyakkyawa a duniya da kuma kyakkyawa a lahira da ka tsare mu daga azabar wuta Allah kai ne Allahu la ilaha illa anta kai ne mawadaci mu ne mabukata a gare ka ka sauka mana zama mako ruwan sama kar ka sanya mu daga cikin haramta wa haramtawa ya Allah Allah ka shayar da mu ruwan sama Allah ka shayar da mu ruwan sama Allah ka shayar da mu ruwan sama lalle Allah muna neman gafara kai ne mai yawan gafara ka sauka mana zama makon mako ruwan sama ya Allah Allah kai ne kake da godiya gare ka adadin abin da ka saukar na wannan ruwan sama Allah ka shayar da mu daga cikin sa ya jalla ikram Allah ka sanya mana abin da yake a wajenka ya Allah حيا كي زوا كر عمر كي الله الله كرقة منا كيني مجيمي عن كرقة الدعاء كي منا توبا يا الله كجافر تامنا دمو يا يمو لدك المسلمين مزاد المسلمين ماتا رأي يود ما تتو للي يجا كي مجيني مي مكسن تيني أمس الدعاء لي سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أنا فضيلة الشيخ دكتور وأنا عبد الرحمن الله Abdulaziz Sudais ya tsaya da wannan kuɗi ba a kan ganewa a kan wannan jagorori guda biyu da ke rashin su ya ɗaya da mutu ke masa malamai da suna ce a cikin al'umma da ya ce su ne saurari su ne turaka su ne kuma shi na shigar da mutane zuwa addini da gyara zuka kai da samun kusanci zuwa ga mahalicci rashin malamai a bayan ƙasa da ke bala'i ne duhun ne da kan da ƙasar da ba ɗaya kuka idan aka rasa malamai a cikin al'umma an yi rashin malamai a wannan kasa ta saudiya babban malami manyan malamai sun mutu a wannan lokaci hakanan kuma a sauran masanin duniya duk ana ta rashin malamai kazalika kuma sojojin saudiya da suke yaƙi a bakin iyakarsu an samu nasarori an samu wasu mutu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala sai nasarorin da ake samu daga sojojinmu ta zama nasara ce madawwamiya wadda mutum ya su wani sai da kuma ɗaukaka a cikin ta Allah muke roƙo ya ɗauka mu ya mutunta mu a kan al'amarin da muke tafiya a kansa lallai hakika malamai alkhairi ya ta al'umma rashin su kuma dukkanin kuma musiba a al'umma hakan rashin kuma sojoji ba su tsaya bakin iyaka wajen gadi da kula da makiya idan su kadar maki rashin su da daya duka bala'i ne ko musifa ce ga wannan al'umma muna fata Allah ta'ala ya gafarta malamanmu da jagororinmu da kuma sojojinmu Allah ka taimake su da suke gwagwarmaya da ɗan ta'adda ubangiji Allah ta'ala ka taimake su gaba ɗaya a madadin fabiliti a professor abdulrahman ibn abdulaziz sudais minista mai kula da masallatai guda biyu na makka da madina ni na fasara na gabatar abdulmuttalib muhammad awal wasu ne ke ce muku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh